hedikwatar tsaro ta ce kiran sojoji su yi juyin mulki a najeriya cin amanar ƙasa ne masar ta kawar da cutar zazzabin cizon sauro bayan shekara ɗari an kama 'yar shekara 54 kan safarar makamai a yobe adadin man fitur ɗin da 'yan najeriya ke sha a kowace rana ya ragu da kaso 92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 to sai ku gyara zama domin kallo tare da sauraron cikakkun labarun tare da ni Nura Muhammad. Hidikwatar tsaron Najeriya ta gargaɗi ɗaiɗaikun mutane da ƙungiyoyi da ke kira ga sojoji da su yi mulki a ƙasar, tare da jaddada cewa yin hakan cin amanar ƙasa ne a ƙarƙashin kundin tsarin mulki. hukumomin sojin sun kuma kara jaddada biyayyar su ga gwamnatin shugaban kasar bola ahmad tinubu tare da ƙudurinsu na kare tsarin dimokuraɗiyya a kasar wannan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da daraktan yada labarai na hedkwatar tsaron birgediya janar tukurgusau ya fitar inda yace sojoji za su ci gaba da mayar da hankali kan babban aikin da ya wajaba a kansu wanda ya hada da kare yankin kasar tare da tabbatar da zaman lafiya da tsaro daraktan ya ƙara da cewa kamata ya yi masu neman sojoji da su yi juyin mulki kamar yadda ya gani a wani hoton bidiyo da ake yadawa su sani cewa wannan abu cin amanar ƙasa ne a bisa tanadin kundin tsarin mulki janar gusau ya kuma ce zaman lafiyar da aka samu a ƙasar a yanzu ya samu ne sakamakon goyon bayan da shugaban ƙasar ke baiwa sojoji da kuma jajircewar shugabancin sojojin da kwatar tsaron sandan Najeriya ta fitar da wannan sanarwa ne bayan da aka rika yada wani hoton bidiyo a kwanakin nan inda wasu ke kira ga sojoji da su yi juyin mulki a Najeriya. To anan kuwa hukumar lafiya WHO ta ce Masar ta yi nasarar kawar da cutar zazzabin cizon sauro lamarin da ya jawo wa kasar yabo sosai cutar malaria ta daɗe a kasar amma yanzu an samu nasarar yakar ta baki ɗaya kamar yadda shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO tsaro tedros adhanom ghebreyesus ya bayyana a wata sanarwa kusan shekaru ɗari da suka gabata ne ƙasa ta kaddamar da yaƙi da cutar malaria wadda take kashe akalla mutane dubu ɗari shida duk shekara a duniya mafi yawa a ƙasashen nahiyar afirka sanarwar who ta yaba wa ƙasar masar da mutanenta bisa ƙoƙarin da suka yi wajen yaƙi da cutar wadda ta kasance a nahiyar tun a shekaru aru-aru bayan yaƙi da cutar kasar kafin who ta ayyana kasar sai da ta gamsu da shirinta na kare sake kumawar cutar to anan kuwa 'yan sanda sun kama wata mata mai shekaru 54 kan zarginta da fasakoran harsasai guda 350 a jihar yobe rundunar 'yan sandan jihar ta zargi matan ne da safarar makamai ba bisa ka'ida ba daga garin yadi zuwa da maturu kakakin rundunar dsp dungus abdulkarim ya ce dubun matar ya cika ne a dama maturu bayan samun bayanan sirri a kan ayyukanta an kama wata mota kirar gwabtiri bayan bincike an gano harsasai guda 350 samfurin 7.62 s39mm a ɓoye a cikin kayan wadda ake zargin a halin yanzu ana yi mata tambayoyi domin gano abokancin mushanta da kuma manufarsu in ji shi dongus ya ruwaito kwamishinan 'yan sandan jihar yobe garba ahmed ya jaddada a aniyarsa ta yaƙi da laifuka tare da kira ga jama'a da su ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai adadin man fetur ɗin da 'yan najeriya ke amfani da shi a kowace rana ya ragu sosai bayan shekara guda da hawan shugaban ƙasar bola ahmed tinubu kan karagar mulki alƙaluman da hukumar kula da albarkatun ruwa da kuma ƙarƙashin ƙasa da gidan talabijin na channel a najeriya ya samu sun nuna cewar ana shan litan mai miliyan hudu da dubu ɗari biyar a kowace rana a ƙasar a 20 ga watan agustan shekara ta 2024 to sai dai a watan mayu a kowace rana ana shan litan mai miliyan 60 wannan ne ya nuna cewar an samu raguwar ainihi kan abin da ake sha kowa ya ragu da kaso 92 cikin 100 bayanan wannan hukuma sun nuna cewar a cikin jihohi 36 guda 16 ne suka karbi mai daga kamfanin mai na nnpcl a wannan wata hakan na nuna cewar duk jihohi ba su karbi mai daga kamfanin ba sun fuskanci karancinsa sosai bayanai sun nuna cewa jihar neja ce ta fi samun mai da yawa inda aka kai mata mota 21 kimanin lita 940 sai Legas da ta karbi mota sha biyu sama da lita dubu ɗari bakwai da ashirin da shida sai jihar kaduna inda aka kai mota mota sha biyu ɗauke da sama da lita dubu ɗari hudu da hamsin da hudu sauran jihohin da suka samu adadi mafi yawa su ne oyo inda aka kai mata mota sha biyu dauke da lita 454 sai kano da aka kai mata mota tara sai kwara mota shida sai edo mota hudu sai kuma babban birnin tarayya abuja inda aka kai mata mota hudu shugaban najeriya bola ahmad tinubu ne ya cire tallafin man fetur a ranar 29 ga watan mayu shekara ta 2023 bayan rantsar da shi a matsayin shugaban kasa shugaban ya ce biyan tallafin ba abu bane mai mai ɗorewa kuma ya jefa ƙasar cikin ƙangin cin bashi wannan mataki ya sa farashin man fetur ya tashi daga naira 195 zuwa kusan naira 1,300 a kowace lita abin da ya ƙara ta'azzara tsadar rayuwa da tashin farashin kayan masarufi a ƙasar. Tsadar rayuwar ta kuma jefa mutum miliyan 129 cikin matsanancin talauci kamar yadda alkaloman bankin duniya suka tabbatar. Duka-duka iya abinda da ya sawaka kenan a madadin waɗanda suka tace labaran musamman Anas ya Ugusau, hashin Muhammad Gabuka ne Nura Muhammad ke cewa sai an jima. lafiya a alai. Shin ko kun san cewa har yanzu akwai cutar shan inna kuwa? Kuma har yanzu cutar na ci gaba da yawan yaren mu gagarumar illa? Shin ko kun san dubban yaren da ke zama musakai ko nakasassu ta dalilin cutar shan inna a Najeriya? Shin ko kun san cewar ta sanadiyar cutar ne yara kan taso su zama marasa amfani a rayuwa? duk da kokarin da hukumomi ke yi musamman hukumar kula da lafiya matakin farko ta jihar zamfara wato primary health care da haɗin gwiwa da asusun tallafa ma yara na majalisar ɗinkin duniya unicef wajen hannunka mai sanda haɗi da wayar da kai kan cutar har yanzu akwai iyaye da dama da ke hana a yi wa 'ya'yansu allurar rigakafin cutar shan'inna shin ko kusan dalilin su labarin jita-jitar da wasu kawai ke yaɗawa cewa wai allurar rigakafin na cutarwa ana amfani da wasu sinadarai kamar kodar biri wasu abubuwa na daban wajen hada ainihin maganin rigakafin cutar wanda wannan shine kawai abin da suka ɗauka a matsayin dalili shi yasa suke hana a yi wa 'ya'yansu wannan allurar rigakafin cutar domin cire shakku wannan labarin san ba gaskiya ba ne domin kuwa a mahangar addini malamai sun yi ƙarin haske kuma sun kalli abin a mahangar addini Malam Mustapha Ibrahim Sayihi na ɗaya daga cikin malaman da ke ba da gudunmawa wajen ankarar da al'umma kan hatsarin cutar shan'inna da kuma tasirin iyaye su bari a yi wa 'ya'yansu allurar domin samar da al'umma mai cike da ƙoshin lafiya. To bari dai in koma gefe na barku da malam. An samu kusan wata goma sha ɗaya babu mutum ɗaya da an ka samu duk faɗin jihar Zamfara mai wannan cuta ta foliyo wata goma sha ɗaya. To eh, ɗan ƙalubalen da aka samu a cikin duk nasarori ba a rasa matsaloli ko kalubale to 'yan kalubalolin da aka samu wanda su ne ake ta'allakawa da cewa suka zama dalilin har ma a samu dawowata a yanzu shine rashin yadda wasu al'umma daga cikin nan jihar zamfara to kuma alhamdulillah da aka zurfafa bincike sai aka gano inda matsalar take abu na farko da matsalar da aka samu shine wasu daga cikin malamai sai su ba su fahimci ita allurar rigakafin ba irin wannan tunani da ake da shi takaitacci ana cewa ita allurar rigakafi tun da a ganin su cewa a ƙasar turai ta fito eh. yahudawa ne don haka suna da wani makirci da suke nufi musamman abin da ya shafi takaitar da haihuwa wai ba a son karuwar al'ummar musulmi ko kuma wani abu mai kama da haka to wannan shi a kalubalen da wasu an ka samu daga wasu malamai don haka sai ya zanu wasu ana tuka wasu ana menene gina wasu na mai da ƙasa ko ba ganewa ana tuka wasu na walwalewa sai suna cewa a ai wannan ai bai yiwa a ce bai yahudi ya zo ya da al'ummar musulmi da haka duk sanaga gaba bai yahudi ya zo da wani shiri akwai wani abu karkashin kasa da yake muni musamman da cutar da al'ummar musulmi to wannan yan matsalolin an ka samu kaɗan ba da yawa ba wanda to inda ta ɗauko alhamdulillah tun a matakin shi mai martaba ko mai alfama sarkin musulmi sanda aka fara samun wannan rashin gamsuwar da ce-ce ku ce din ya gayyato malamai a matakin ƙasa an haɗa da likitoci ba a rasa sani har an kai su kasashen waje can inda ake don su gani don su gana inda ake haɗa magunguna din sun tabbatar da wannan abin da ake zargi babu shi to amma duk da haka sai ya zama wannan kalubalen yana nan don hatta wannan dawa da aka yi an yi irin wannan da kafi a watan uku kamar masu kenan kamin a yi wannan ne to an ta samu wasu makarantu a cikin garuruwa wannan shi a hikimar da wannan cibiyoyi suka yi sai suka gayyato malamai na kowane bangare dariƙa izala salafiya jti da sauransu duk inda aka samu ga wata makaranta can ta ki yadda to za a gano wani bangare take sai a yi amfani da malamin wannan ban gabanin sai a ci, sai a wayan musu da kai alhamdulillah sai ana samun raguwa wannan to abin da ya faru bayan wata goma sha ɗaya yan waɗannan ɗin da an ka samu su yadda ba to ta jikinsu ne aka samu sai abin ya waiwaiwai saboda abin da su likitoci ke cewa ko da yaro ɗaya aka samu da wannan cutar to akwai yiwuwar sama da ɗari biyu su samu a sanadiyar wannan yaro ɗaya da haka duk yadda aka magance mafi yawa in ba a magance gaba ɗaya ba kamar an kashe maciji ne ba a sa kan shi ba to a cikin wannan rashin sa'a ɗin sai aka samu tawaiwayo kuma cikin wata goma sha ɗaya ɗin kamar yadda su waɗanda muka zauna da su masana lafiya sai suka ce a cikin rashin sa'a a kusan a ce duk duniya ko a nan afirka a zamfara ta dawo yanzu kuma a zamfarar ma an same ta a ƙananan hukumomi guda takwas na san akwai gusau ciki akwai bakura akwai mafara akwai maradun akwai shinkafi akwai zuhumi to da aka yi wannan to kuma ko ana cikin jihar zamfara ɗin a talatin mafara nan ne aka fara samun wani yaro ɗaya wanda adda wanda a dalilin haka nan sai da aka samu kusan yanzu arba'in da biyar a ƙididdiga daga wannan mutum ɗaya ɗin zuwa arba'in da ɗaya mm. rigakafi ne. Ku bari a yi wa ‘ya'yan allurar rigakafi domin kawar da cutar shi inna a jihar Zamfara. Wannan sako ne da hukumar lafiya matakin farko ta jihar Zamfara. a gwiwa da asusun tallafa ma yara na majalisar ɗinkin juna UNICEF. Rayuwa a bari lafiya a bar alkintawa sai da lafiya aka kowa. babu lafiya ka zama